Gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar da shirin baiwa matasa dubu biyar horo a kan sana'o'in hannu domin dogaro da kai a ƙasar. Shirin dai da ke ƙarƙashin hukumar kula da tashoshin samar da lantarki a Najeriya wato Hyperdeck zai horar da matasan da suka kammala karatunsu na boko ne, amma kuma ba su da aikin yi. Da hakan zai taimaka wajen rage aikata miyagun ayyuka ga ƙasa. da yake kaddamar da shirin Amina fadar gwamnatin jihar Niger, sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha wanda ministan matasa da wasanni a Najeriya Mr. Sunday Dariye ya wakilta, ya ce matasan su ne ƙashin bayan ci gaban ƙasa, a saboda haka dole ne a ba su muhimmanci. We have no choice than to invest in them now. so that the future of our great country can be guaranteed. Ya ce ba mu da wani zaɓin da ya wuce mu karfafa su domin samun ingantacciyar ƙasa abin dogaro nan gaba. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso wanda ya wakilci gwamnan Niger a taron ya ce matakin zai rage dogaro cokal ga ayyukan gwamnati. Saboda ana gane cewa yawanci aiki wanda ya kamata samu na gwamnati babu amma an an koya musu sana'a jama'a yadda za su yi a samu naira ɗaya zai zama naira biyu. Babban manajan hukumar ta Hyperdeck Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa ya yi ƙarin haske akan manufarsu ta horar da waɗannan matasa. shiri ne da zai tanadar ma matasa wuraren da za su koyi sana'an da suka zaɓi suna so su yi kuma wata duka za a rinka ba su abin samun aljihunsu domin su samu na abinci da na kudin mota na zuwa wurin wannan trading din in sun ƙara wannan koyo wata uku ko wata shida za a taimake su da kayan da za su yi sana'an da suka koyi da shi to shine shiri din mun samu yara dubu biyar da za a fara da su kuma in sun kare sai kuma koma ɗauko wasu dubu biyar insha Allah. Wasu daga cikin matasan da za a baiwa wannan horo da suka fito daga jihohin Niger, Kogi, Kwara, Benue, Filato da kuma jihar Kebbi sun nuna farin cikin cikinsu. Sunana Maryam ɗaya buɗan Galadima daga Kebbi State ya wuri. Wala na ji daɗi matuƙa don ina zaune aka ce mu taho mu yi wanga program kuma na ga program in yayi sosai gaskiya. Ke me za a koya miki? za a koya min snacks ne kwamfuta da ɗinki da make-up duka sunana talk abigail david from rim local government in plateau state jos ina da godiya da kuma farin ciki domin wannan program din sunana comrade abdullahi madami daga kogi state program da muka zo wa na ipadec na taimakan matasan nigeria yana daga cikin abin da ya samu farin ciki Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.